أحمد الأمانة صفة من الصفات الحميدة وخلة من الكلال الكريمة وهي في نفس المرء جلال أجمعين فقد أودعوا عنده أمرا كثير اللبن بالماء لبيعه فاعتبر طاعه تعمل وشهادة تجبل المرأة والأولاد أمانة والأب مسؤول عن الإنفاق والتربية والتعليم مسؤول عن التزامه die. ينهار ولا يتفكر يكثر إغاثة المملكة المرتجعة وضخامة التكليف وإذا لم يؤدي حقها قلدك ولي امرك منصبا وسلمك وسلمك عملا لتقوم به فاتق الله في الرعيه وتامل هذه الاحاديث النبويه التي تحث القلوب المساكين وأعطانا المسؤولية أقره الله يوم القربى واحتجب دون هاجته ولم يجد دعوته ولم يرفع حاجته لا يسد عبثه ولا يغني فقره ولا يلهي مقصده فيبقى, فيبقى في الأذلين الخاسرين وما for Allah. Allah madaukakin sarki shi ya halicci bayan na cewa zai tsare amanar da aka bashi zai kiyaye ta zai isar da ita kamar yadda aka bashi amana wajibi ne ga dukkan wanda yake gudanar da wani aiki na al'umma amana wajibi ne ga dukkan wani tajiri ya siffatu da ita amana siffa ce da ta zama wajibi mai sana'a sirri na ci ka a sana'arka ita ce sirri na ɗaukakarka idan ka tsare ta ka kiyaye ta mai aiki ba zai samu aiki ba ba zai samu nasara ba a cikin aikinsa sai idan ya kasance mai amana kai hata manomi yana ci gaba yana samun nasara yana samun bunƙasa idan ya kasance mai amana a kula dai amana ita ce mabuɗi na ci gaba ita ce mabuɗi na samun nasara ita ce mabuɗi na samun dukkan wani irin al'amari na ɗaukaka a cikin rayuwa idan muka koma baya zuwa ga tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa shawa gaba ɗaya ko ma in ce mutanen Makka qatibatan sun yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da al'amin sun masalaka bi da al'amin amintacce me isa ya samu wannan sifa daga wajensu domin maki sallallahu alaihi wasallama ya tashi a cikinsu kuma yana rayuwa tare da su amma bai taɓa zartar da amanar da aka ba shi saboda haka kowa ya amince da shi kowa ya yi da shi a gurinsa ake ajiyar dukiya a gurinsa ake ajiye dukkan wani abin da ake son a kiyaye shi domin kada ya salwanta ko kada ya halaka gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ake kaiwa ajiya kai har ma bayan da manzanci ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a daina ajiye kayan Ali ibn Abi ya ba shi amanar mutane da saƙon cewa bayan ya yi hijira to shi kuma Aliyu ya zauna a Makka ya tabbatar da cewa ya miƙa amanonin da mutane suka bayar zuwa gare shi. Kun gama sallallahu alaihi wasallam ya sifatu da wannan sifata ta amana har ma suka yi masa ga cewa sun siffatu da wannan siffa ta amana ɗaya daga cikinsu wanda ya shahar da wannan shi ne umar ibn khattab radiyallahu ta'ala an wata rana yana kewayawa cikin madina da daddare don ya wanda irin hali al'umma suke ciki wanda irin yanayi suke ciki me yake faruwa me zai ji daga bakunansu yana irin wannan zagayawa lungu-lungu kwararo a cikin madina sai kawai ya ji wata mata a cikin dare kuma a cikin duhu tana cewa yarta ta ƙara ruwa a cikin nono wato suna sai da nono sai suke cewa ta ƙara wa nonon ruwa domin nonon ya ƙara yawa su ƙara samun riba mai yawa a lokacin da uwa take ba da wannan umarni sai take wato sai ya tafi cewa ba ka tsoron kada wato sai yar wato ta ba da uzuri ko kuma take jawo hankalin uwarta akan cewa ai haka ba daidai ba ne domin idan suka yi wannan sun yi halinci to saboda haka sai yar take cewa ina umar yake ai baya ganin mu bai san halin da muke ciki ba bai san wannan abu da yake faruwa daga gare mu ba sau da sai ita ke cewa idan umar baya ganin mu to ai ubangijin umar yana karɓar mu sau da bai dace bai wannan ku ga wannan misali ne na cewa lallai umar radiyallahu ta'ala an ya siffatu da wannan siffa ta mara har ma ana jin tsoron kada a yi wani hakinci wanda idan ya san an yi wannan ba zai yarda ba ba zai amince ba ba zai yi ba a zamanin sayyidina umar daga cikin yakukuwan addinin musulunci da aka yi akwai shahararren yaƙi wanda ake ce masa ma'arakatu qadisiyya wato yaƙin qadisiyya ya faru a zamanin umar ibn khattab radiyallahu ta'ala tara? a yayin da musulmi suka fuskanci wannan yaki sun samu gagarumar nasara a ƙarƙashin jagoran yakin sa'ad ibn abi waqas sun samu ganima mai yawa kuma dukiya da kafirai suka bari ta dawo hannunsu ga zinari ga azurfa ga sauran ɗauko'i daban-daban na dukiya saboda haka a lokacin da aka tara wannan dukiya mai yawa wanda aka samu ta ganima lokacin da sa ibn abi waqasim ya ga tarin wannan dukiyar fashewa yayi da kuka domin bai yi tsammanin za su ci nasara har su samu ganima mai yawa irin wannan sai ya tuna da ayoyin alkur'ani ya karanta waɗansu daga cikin waɗannan ayoyin inda Allah ta kauta ala yake cewa kam komin min jannatin wa uyun wa zururin wa maqamin karim wa idanuwan ruwa sannan da shuke-shuke iri-iri da kuma gurare na zama miƙa ta zuwa ga khalifa umar ibn khattab shi ya sarrafa ta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a yi da ita saboda haka aka bai wa umar wannan dukiya mai ɗimbin yawa shi kansa umar a lokacin da ya ga wannan tarin dukiya mai yawa da aka kawo ya kasa mallakar zuciyarsa nan take ya fushe da kuka har ma yake cewa wallahi alladhi la ilaha illa abin bautawa sai shi inna qauman dafa'uha ilayya na lallai mutanen da suka kawo mini wannan dukiya hakika ku to ka ya bayan Allah ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu amana kuma mu abubuwan tambaya ne ya ɗauka amma hakika mai yawan zalunci ne kuma mai yawan jahilci ne mai yawan zalunci na'am mai yawan zalunci ne idan bai ba da haƙƙin amanar da Allah ta baraka wa ta'ala ya dora masa mai yawan jahilci ne idan ya jahilci wannan mas'uliyya da aka bashi idan ya jahilci nauyin da aka ɗora masa idan ya jahilci haƙƙin da yake kansa sahadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahara cikin ibada ce babba mai daraja mai kima yana da ɗabi'u irin nasa yana da daraja irin tasa yana da abubuwa da zai iya irin nasa amma ne wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne min babin nasiha domin wannan shine hakikalin nasiha wa li kulli majalin rijal wanda fage da mutumin da ya fi dacewa da wannan fagen saboda haka fagen shugabanci bai dace da abokan rai ba amma kuma akwai wani fagen wanda ya fi dacewa da shi to haka muke gaba ɗayanmu akwai aikin da ni ba zan iya yi ba saboda bai dace da ni ba ba zan iya ba da haƙƙinsa kamar yadda ya kamata ba haka kai ma akwai inda baka dace ba akwai kuma inda ka dace dukkan mu gaba ɗaya haka muke kowa da irin abin da Allah ta wa ta'ala ya bashi ikon aiwatarwa a rayuwarsa da irin fajensa da irin damarsa da irin abin da zai iya yi ya bayi Allah amana nan da muke magana a kanta fage ne mai faɗi kuma abubuwa ne masu yawa akwai haƙoƙin Allah ta baraka wa ta'ala a cikinta akwai kuma haƙoƙin bayin Allah a cikinta daga cikin al'amura masu girma waɗanda suka shafi haƙoƙin Allah na amana akwai kalimatun tauhid kalmar tauhid ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan kalma tana da girma kwarai wajibi ne mu san cewa amana ce Allah ta wa ta'ala ya dora mana na abin da waɗannan kalmomi suka kusa saboda haka mu fahimci ma'anar wannan kalma mu tabbatar da mun aikata abubuwan da suka dace da wannan kalma to da wannan zai zamo mun ba da wannan amana da Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala masu biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam masu bin abin da Allah ya umarni da shi masu nisantar abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana to da wannan zai zamo mun ba da amanar kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan mun kaza to lallai ba mu sauke wannan amana da Allah tabaraka wa ta'ala ya abu ya ba mu ba kenan ya ɗan uwa musulmi mu sani cewa ka sani ya ɗan'uwa uwa musulmi jikinka amana ce a kanka ka tsare lafiyarsa ka tsare dukkan abin da zai cutar da shi kada ka aikata shi kuma idan ka yi amfani da lafiyarka da ƙarfinka wajen bauta wa Allah da ɗa'a gare shi da biyayya gare shi to ka kiyaye wannan amana da Allah tabaraka wa Allah ya baka Allah madaukakin sarki yana cewa wala ta kuma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara zuciyarka duka abubuwan tambaya ne a gaban Allah da baraka wa ta'ala saboda ka jinka amana ce gare ka za a tambaye ka me ka da shi ganin ka amana ce a gurin ka za a tambaye ka me ka gani da ita zuciyarka amana ce a kanka za a tambaye ka me ka aikata da ita ka yi ibada ka bauta wa Allah ka yi biyayya gare shi ko kuma ka yi samanin haka saboda ka qur'ani yana tabbatar mana da wannan cewa za a tambaye mu game da jin za a tambaye mu game da ganin za a tambaye mu game da abin da suka wato suka ƙudurta kuma sannan ya dan uwa musulmi ka sani cewa amana wato ilimi amana ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora a wuyan malamai Salaka idan malamai suka bayyana da ilimi suka isar da shi suka yada shi suka karantar suka bayyana wa mutane abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya sharanta a kansu to ba shi babu shakka a wannan lokaci sun zama amintattu sun zama amintattu sun ba da amanar da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya dora musu kuma sun cancanci su samu lada a wurin Allah ke sani. amma wanda ya yi ruwa da iliminsa ya koyi abin da ya sani ko kuma ya zubar da kima ta ilimin ya nemi wato duniya da iliminsa to wannan babu shakka bai nemi yardar Allah ba ya halicci amanar da Allah ta baraka wa ta'ala ya bashi kuma ilimin ya zama hukunta a kan ranar tashin kiyama kuma zai zama da dama gare shi ranar tashin kiyama abu huraira radiyallahu ta'ala anhu akwai lokacin da yake cewa mutane suna cewa abu huraira ya ruwaito hadisai da yawa yace ce to hakikanin al'amari ba dan ayoyi guda biyu da nake karantawa a cikin alkur'ani ba da ban ruwaito abubuwan da na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai karanta waɗannan ayoyi daga ciki Allah ta'ala ya ce tsira ka sauke nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora a kanka kuma al'umma gaba daya ta gyaru al'umma ta ci gaba saboda haka lallai ne ba wai abin da ake bukata a neman ilimi shine a samu certificate shi ke a ce an gama ba a'a babban al'amari a cikinsa shine tarbiyya aiki to wajibi ne ka bashi hakkinsa kamar yadda aka yarjejeniya kamar yadda aka tsara kada a zalunci ma'aikaci wajen biyan sa kuma kada a yi masa jinkiri wajen bashi hakkin a ɗauki wani lokaci ba a biya shi ba alhali kuma ya ba da wannan aiki da aka kallafa masa sai kuma a yi jinkiri wajen biyansa to wannan musulunci bai amince da haka ba musulunci bai yarda da wannan ba kuma yin wannan tozarta amana ne ba sai a fagen aikin gwamnati ba a'a a mu'amalar mu ma ta yau da kullum haka al'amarin yake idan ya maka aiki to wajibi ne ka bashi ladan aikinsa kamar yadda kuka yi kamar yarjejeniya ba tare da ka rage masa ba ba tare da kuma ka jinkirta masa ba dalili ba to balle idan ka kalli halin da ake ciki a yau al'amarin ya wuce wannan matsayin an kai ga matsayin da ma'aikata da dama suna kuka na halin da suka shiga wani ya shafa wata bakwai wata takwas ba a biya shi haƙƙin da ya kamata a bashi ba to wannan babu shakka nau'i ne na tozarta amana muna fatan Allah ta'ala ya kiyaye da za Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kuma ya tsoratar da mu wajen zaluntar ma'aikata a lokacin da suka yi aiki aka kasa biyan su haƙoƙinsu annabi yana cewa wata gida a watan mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab ka ji tsoron addu'ar wanda aka cuce shi domin ba ta da hijabi tsakaninta da Allah tabaraka wa ta'ala rawahu al-bukhari wa muslim a wani hadisi kudusi Allah tabaraka wa ta'ala na cewa mutane uku ranar tashin kiyama ni ne zan yi jayayya mutum uku ranar tashin kiyama akwai mujadala tsakanin da Allah tabaraka wa ta'ala wato Allah shi ne zai tsaya domin ya kwato hankin waɗannan mutane guda uku da aka tauye musu kinsu muna fata Allah kiyaye yawon gida ko ma'aikacin gida amini ne akan dukiyar da take hannunsa ba zai ɗauki komai daga ciki ba sai da haƙƙi kuma lallai ne ya ji tsoron Allah baraka wa ta'ala ya kiyaye amanar da aka bashi saboda haka a nan wajibi ne mu sanya duka waɗannan abubuwa a cikin zukatanmu kana zaune ne a shago an baka amana kana zaune ne a wurin sana'a an baka amana kana zaune ne a ma'aikata an baka amana to ka sani dukkan abin da yake ka amana ce a kanka wajibi ne ka kiyaye ta idan ka tozarta wannan amana to Allah baraka wa ta'ala zai tambaye ka ranar tashi kiyama saboda haka ya uwa musulmi mu ji tsoron Allah baraka wa ta'ala mu kiyaye abin da aka shar'anta mana mu tsare dokokin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mana a fage na aiki wajibi ne mu tsare a banar aikin lokacin zuwa da lokacin tashi ba za mu iya cimma nasarorin da muke so ba sai idan mun tsare amanonin da aka kora mana a cikin dukkan ka'idodin waɗannan ayyuka ba ke idan kana ma'aikaci sawa'o na gwamnati ko na private to wajibi ne ka kiyaye wannan amana da aka baka ka zama mai sauki wajen mu'amala da mutane ka zama mai suka zukatan mutane waɗanda kake mu'amala da su a wajen aikinka ka zama mai taimako waɗanda suke buƙatar taimako ka zama mutum mai yawanci mai yawan mai yawanci alkhairi a wajen aikin naka domin ka samu ci gaba domin ka samu nasara domin ka samu ɗaukaka Cristo para ya jagoranci ya ba da nasara ga sababbi waɗanda suke shigowa muna fata Allah ya ba su nasara Allah ya taimake su Allah ya buɗe basirarsu Allah ya taimake su wajen jagorancin wannan al'umma Allah ya taimake su wajen tabbatar da kyakkyawan burin da suke da shi dukkan abin da zai zama musu fitina muna fata Allah ya tsare musu shi Allah ya kiyaye musu shi Allah ya kawar da fitina ga wannan al'umma da muke rayuwa a cikinta sannan waɗanda kuma suke ban da shugabanci a yau waɗanda za su koma guraren ayyukansu daban-daban su kuma muna fata ala maɗaukakin sarki ya yi musu zaɓi na gari cikin abin da suka fuskanta a abin da ya rage na rayuwarsu muna fata gudunmu wanda suka bayar mai kyau Allah ya ba su lada cikinta inda suka yi kuskure muna fata Allah ya yafe musu Allah ya kai musu kurakuransu Allah maraukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan ƙasa Allah ta'ala ya kare ta daga kowane irin sharri Allah ya kare ta daga kowane irin fitina Allah maraukakin sarki ya tabbatar da ci gabanta da walwalanta a kowane lokaci a kowane lokaci a kowane lokaci هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على وصلى وسلم